Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na safiyar yau Litinin. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko dai kamar ku saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau. Daga nan kuwa sai shirin mu na gaba sai shirin na muryoyin masu saurare. Shirin na guzurin hanya shine shirin da zo muku da ƙarshe mu kawo muku shirin na Afirka a yau wanda da shine za mu kawo ƙarshen shirye-shiryen da za mu gabatar muku da fatan masu su gara zama kuma za su ji daɗin shirin. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen daga jamhuriyar musulunci ta iran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 kilohertz biyar. za kuma iya kama radiyon mu hausa boh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Iran ta yi kira ga haɗin kai don faɗa da mulkin wariya na Isra'ila. a najeriya kuma hukumar ndcd ta tabbatar da kamuwar mutane 21 da cutar kyandar biri sannan za ku cewa kasar masar wata kotu ta yanke hukuncin daurin shekaru biyar kan tsohon dan takarar neman shugaban kasa a kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran kakakin ma'aikatan harkokin wajen kasar iran sa'id khatib zade ya yi allah wadai da keta hurumin masallacin al'aksa wanda yahudawan sahioniya suka yi a jiya lahadi tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalta khatib zade yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa kubutar da masallacin al'aksa shine babban al'amarin da ke gaban al'ummar musulmi a halin yanzu a duniya ya kuma kammala da cewa haɗin kai da aiki tare ne kawai zai ba wa musulmi damar samun nasara a wannan yaƙi da hanci ƙasar isra'ila kafin haka dai a jiya lahadi ne dubban yahudawan sayoniya suka gudanar da abin da suka kira jerin gwanon tutoci wanda ya kai su ga shiga masallacin al'aksa ta gabacin birnin kudus inda falasina suka fi yawa yahudawan wa'anda suka sami rakiyar sojojin harjin ƙasar isra'ila sun kara da matasan falasɗinawa a lokacin da suka shiga masallacin suka kuma kori falasɗinawa musulmi daga cikin masallacin sannan suka ci gaba da ibadunsu a ciki falastinawa kimani 145 ne dai suka ji rauni saboda harbin bindiga ko kuma wasu makamai da sojojin yahudan suka yi amfani da su a kansu a jiya lahadi jami'an gwamnatin kasashen iran da iraki sun nemi hanyoyin yaƙi da bala'in hadarin ƙura da kuma sauyin yanayi a kasashen yankin kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto mataimakin shugaban ƙasar iran ali salijeki da kuma firayim ministan ƙasar iraki mustapha alkazimi suna faɗar haka a ganawar da suka yi a jiya lahadi a birnin bagdaza babban birnin ƙasar iraki bangarorin biyu dai sun buƙaci dukkanin ƙasashen da abin ya shafa su gaggauta ɗaukar mataki don shawo kan wannan bala'i na sauyin yanayi da kuma hadarin ƙura wanda yake shafar lafiyar mutanen ƙasashen yankin. hukumomin kiwon lafiya tare tarayyar najeriya sun tabbatar da kamuwar mutane 21 da cutar kyandar biri daga farkon wannan shekara ya zuwa yanzu hukumar ndcd mai yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta bayyana cewa daga cikin mutane 61 da ake hasashen suna da alamun cutar 21 daga cikinsu sun kamu da cutar a yayin da ɗaya daga cikinsu ɗan shekara 40 a duniya ya rasa ransa an saba samun cutar kyandar biri a kasashen kamaru afirka ta tsakiya demokuraɗiyar congo da kuma najeriya a baya amma cutar ta fara jawo hankali ne a lokacin da mutane kimanin 200 suka kamu da cutar a kasashe tara na nahiyar turai a cikin watan mayun da muke ciki amma babu wanda ya rasa ransa masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran wata kotu a birnin alkahira na kasar masar ta yanke hukuncin daurin shekaru goma sha biyar kan abdulmomin abdulfuto tsohon dan takarar neman shugabancin kasar daga kungiyar 'yan uwa musulmi wacce gwamnatin kasar ta haramta kamfanin dilancin labarun reuters ya bayyana cewa abul dan shekara 70 a duniya yana fama da cututtuka da dama a lokacin da kotun ta yanke masa hukuncin daurin shekaru goma sha biyar na zaman kaso saboda laifin yada labarai na karya da kuma yunkurin juyin mulki a kasar. labari ya kara da cewa muhammad alkasas mataimakin alfuto ya tashi da shekaru goma a gidan kaso sai kuma muhammad izzat wanda kotun ta yankewa hukuncin shekaru goma sha biyar na zaman kaso shi ma iran za ta gurfanar da kasar canada saboda fasa wasan zumunci na shirin gasar qatar 2022 an shirya wasan ne a matsayin wasan zumunci da farko amma sai ya dawo rigimar siyasa tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa hukumar kungiyar kwallon kafa ta kanada ce ta zaɓi ƙasar iran a matsayin ƙasar da za ta buga kwallon zumunci da ita saboda shirin gasar fifa ta qatar 2022 labarin ya kara da cewa an shirya cewa kungiyar kwallon kafa ta kasar iran da za ta je kasar canada don yin wasa ta zumunci a ranar biyar ga watan yuni mai zuwa sai dai firaministan kasar ta canada wato justin trudeau ya buƙaci hukumar kwallon kafa ta kasar da ta fasa wasan bayan da aka sai da tikitin kallon wasan kimani dubu arba'in halin yanzu dai tehran za ta shigar da kara a gaban hukumar fifa wacce ake sa ran za ta ci tara banda haka abin zai shafi abin zai shafi wasu al'amuran wasanni na kungiyar kwallon kafa ta ƙasar kanada Masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To a gaida Tahir Amin da ya kan labaran duniya yanzu kuma sai shirin mu na gaba wata shirin na duniyar mu a yau tare da Abdullahi Salo Katsina. Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkanku kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da bita a kansu da kuma yin fashin baki har ma da bayyana mahangar masana kai tsaye dangane da yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban a yau shirin namu da Allah zai dubi ne akan irin matakan da isra'ila take ɗauka a cikin lokutan baya-bayan nan musamman ma dai abin da ya faru a wannan lahadi na gudanar da jerin gwanon tuta wanda yahudawa masu tsawon ra'ayi suka yi a birnin kudus tare da keta alfarmar masallaci mai alfarma na al'akasa kuma abubuwan da suka biyo bayan wannan mataki na yahudawan isra'ila wannan dai shine abin da shirin namu ne zai dubi a kansa da fatan masu rare za a biyo mu sannan hankali domin jan cikakken shirin ranar wannan lahadi 29 ga watan mayu ne da yahudawan sahiyuniya masu tsatsar ra'ayi suka gudanar da abin da suke kira jerin gwanan tuta inda suka kutsa cikin masallacin kudus dauke da tutocin isra'ila yahudawan sahiyuniya 2,600 ne da suka gudanar da wannan jerin gwano da ɗaruruwan 'yan sandan isra'ila ke ba su kariya tun kafin wannan lokacin da yahudawan sun yi ta barazana cewa za su gudanar da wannan jerin gwano kuma za su kutsa cikin masallacin Kudus domin yin bukukuwan so na Yahudawa da kuma ƙungiyoyin Falasdinawa da dama sun yi gargaɗi dangane da abubuwan da ka iya faruwa a lokacin gudanar da waɗannan bukukuwa na Yahudawan Sahiyuniya da kuma jerin gwano na tutocin Isra'ilan kamar yadda suke rayawa. Duk kowa da cewa dai Isra'ila ta ɗauki ƙwararrun matakai na rage adadin Yahudawan da suka yi niyya halartar wannan jerin gwano inda adadin bai wuce mutane dubu biyu da ɗari shida ba kamar yadda rahotanni daga kafofin yada labaran falasinawa suka tabbatar duk da cewa dubin dubatar yahudawa ne suka kuduri aniyar shiga jerin gwanon daga sassa daban-daban na yankunan falasinawa da isra'ila ta mamaye da kuma kafa matsugunan yahudawa isra'ila ta bayyana cewa ba ta son wannan ya zama wata sala ta sake barkewa wani rikici a birnin na Qudus amma kuma a lokaci guda irin matakan da Isra'ilan ta dauka na bayar da kariya ga waɗannan Yahudawa da kuma abubuwan da suke yi na tsokana ga al'ummar Falasɗin da ma musulmi ya tabbatar da cewa abin da Isra'ilan take rayawa ba gaskiya ba ne domin kuwa dukkanin abin da Yahudawan suke yi na cin zarafin al'ummar musulmi da Falasɗinawa da kuma keta alfarmar masallacin kotis mai alfarma hakan yana faruwa ne tare da cikakkiyar kariya da jami'an tsaron isra'ila suke baiwa yahudawan da suke aikata hakan a lokacin da yahudawan suka kutsa a cikin harabar masallacin kudus mai alfarma sun yi tare da take na mutuwa ga larabawa kamar da kuma suka rika faɗin kalaman batunci akan addinin musulunci ga musulmi kai har ma kalaman nasu na batunci sun rika faɗin a kan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba ga kuma wasu daga cikin matasan falasɗinawa da suke wannan wurin a cikin fushi sun kutsa kai a cikin masallacin Qudus domin fatattakan Yahudawan domin saboda irin kariya da Yahudawan suke samu daga jami'an tsaron Isra'ila matasan falasɗinawan ba su iya taɓuka komi ba domin kowa jami'an tsaron Isra'ila sun yi amfani da ƙarfi da kulake wajen tarwatsa matasan falasɗinawa da kuma kama wasu adadi masu yawa daga cikinsu sannan kuma kamar yadda kawafin yada labaran falasɗinawa suka tabbatar da kuma ma'aikatar kiwon lafiya ta falasɗinu ma ta fitar da rahoto akan hakan cewa akalla falasɗinawa arba'in ne suka samu da raunuka sakamakon yadda jami'an tsaron isra'ila da suke cikin masallacin kudus suna baiwa yahudawa masu tsawon ra'ayi kariya suka lakaɗawa falasɗinawan duka na kawo wuka baya ga kuma wasu daga cikin falasɗinawan sun shiga cikin masallacin Kudus tare da rufe ƙofofinsa ta yadda Yahudawan ba za su iya shiga cikin ginansa ba. To amma duk da haka dai Yahudawan sun yi dandazo a cikin harabar masallacin mai alfarma. Baya ga haka kuma wasu daga cikin Yahudawan sun kutsa ta kofan nan ta Babul Amud wadda ɗaya ce daga cikin ƙofofi na tarihi na masallacin Kudus wanda a nan wurin ma sun yaba ta kashi tsakaninsu da matasan Falasɗinawan. amma jami'an tsaron isra'ila sun kutsa sun kuma buɗe hanya ga yahudawan sun shiga ta kofar da ake kira babul amud sun kuma kama falasinawa masu tarin yawa waɗanda suka kafa shinge a wurin baya ga kuma gwamnatin falasɗin na ta ɓangaren ta yi kakkausar suka da kuma jan kunne ga gwamnatin isra'ila kan cewa duk abin da yake faruwa a kudus da ma sauran yankunan falasɗinawa to isra'ilan ce musabbabinsa sannan kuma duk abin da zai iya biyo bayan hakan isra'ilan ta shirya ɗaukan nauyin hakan gwamnatin falasɗinawan ta bayyana cewa ba za ta shiru akan abin da yake faruwa ba za ta ɗauki dukkanin matakai na shari'a na kasa da kasa domin bin kadin irin ta'asar da isra'ila take tafkawa a cikin yankunan falasinawa da ta mame musamman ma alfarmar masallacin kudus mai alfarma a ɗaya bangaren kuma wasu daga cikin falasɗinawan a birnin Kudus da kuma sauran birane na gabar yammacin kogin Jordan da hakan ya hada da Nablus na Siriya da kuma Ramallah da dai sauran yankuna na Falasɗinu. Duban dubatar palestinawa sun yi nasu jerin gwanan inda su kuma suka daga tutocin Falasɗinu domin tabbatar da cewa Falasɗinu ƙasarsu ce mallakinsu sannan kuma gadon su. nasu bangaren sauran kungiyoyin falasinawa da suka hada da hamas da kuma jihadul islami duk sun fitar da bayanai na haɗin gwiwa wanda suke yin allah wadai daga kausan murya dangane da abin da isra'ilan ta yi sannan kuma suka bayyana cewa a kowane lokaci a shirye suke domin ɗaukar dukkanin matakai da suka dace na mayar da martani akan waɗannan ayyuka na wuce kuna da iri wanda isra'ilan take yi akan falasinawa kuma wurare na addinin musulunci masu tsarki musamman ma dai masallacin kudus mai alfarma a mataki na kasashen larabawa kuwa gwamnatin kasar qatar ta fitar da bayanai inda ta yi allah wadai da kakkausan murya dangane da ayyukan wuce gona da iri da can zarafi da kuma wulakanta masallacin kudus mai alfarma da yahudawan isra'ila suka yi inda gwamnatin kasar qatar ta bayyana wannan lamari da cewa babbar cin zarafi ne da kuma cin fuska ga al'ummar larabawa da ma dukkanin al'ummar musulmi da ma al'ummomi masu yanci na duniya kamar da kuma keta alfarmar addinin kirista ne wanda suke girmama masallacin kudus mai alfarma ita ma ta bangaren gwamnatin kasar masar ta fitar da wasu bayanai makamantan hakan da kuma ta jaddada cewa dukkanin matakan da isra'ila take dauka ba zai taba canza matsayin birnin kudus daga matsayinsa na birnin addinin musulunci da larabawa ba zuwa birnin yahudawa da isra'ila ita ma'ana ta bangaren gwamnatin kasar jordan ta fitar da bayanai inda ta bayyana cewa dole ne kasashen duniya su ɗauki tsauraran matakai akan isra'ila domin ta kamata birki akan waɗannan ayyukan wuce gona da iri da take yi a palestino musamman a birnin kudus dukkanin waɗannan bayanai dai suna zuwa ne a dai lokacin da wasu daga cikin kasashen larabawan a gefe guda suke ci gaba da hankoran kyautata alaƙar su da isra'ila tare da bayyana ta a matsayin babbar ƙawa a yankin gabas ta tsakiya kuma aminiya wadda za su iya kulla harkoki na kasuwanci da cinikayya da tattalin arziki da ma batutuwa na tsaro har ma da siyasa a cikin wannan mako wasu daga cikin manyan jami'an tsaron isra'ila sun kai ziyara a wasu birane na kasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya daga si kuwa har da birnin riyadh na kasar saudiya inda suka gana da manyan jami'ai na gwamnatin wannan kasa bayan ganawar da aka yi da mataimakin ministan tsaro na saudiya da kuma ministan tsaron isra'ila a makon da ya gabata a birnin washington na kasar amurka da dama da gasken masana sun yi imanin cewa baya ga irin matakai na kariya da kuma goyon baya na siyasa da tsaro da isra'ila take samu daga amurka da kuma kasashen yammacin turai daya daga cikin abubuwan da ke kara karfafa mata gwiwa wajen ci gaba da murkushe al'ummar palestino da kuma cin zarafin palestinawan da kuma keta alfarmar wurare na addinin musulunci shine yadda wasu daga cikin gwamnatocin kasashen larabawan da sarakunan su suka mika kai ga isra'ila suke ma'amala da ita ta karkashin kasa tsawon shekaru halin yanzu kuma wannan ma'amala ta fara bayyana a zahiri. kuma sauran lokacin da muke da shi riske mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jikon kafin wannan lokacin a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin kushen lafiya. yanzu kuma sai shirin nan na guzurin hanya tare da Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak. Guzurin hanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سوار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da saduwa ko kuma sake saduwa a cikin wannan shiri namu wanda wannan shiri mai suna guzurin hanya shiri ne da a kowane lokaci muke ƙoƙarin ganin cewa mun gabatar muku da wasu shirye-shirye managarta waɗanda a cikinsa mafi girman al'amari shine tarbiyya ta akhlaq wato yadda za mu gina ruhinmu mu kasance mun riki wani abu wanda zai zama na wuziri a gare mu domin kuma zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala to a shirin da ya gabata mun yi kokari mun kawo waɗansu bayanai musamman ma dai abin da ya shafi wasu ayoyi na alkur'ani da suka yi ishara kan tarbiyya wato tsarkake zuciya ya kasance wannan tsarkin zuciyar ne kan gaba ma kafin ainihin ta'alim koyon wani abubuwa domin za ka iya koyon abubuwa amma ya kasance zuciya ba ta tsarkaku ba to in ana magana akan al'amura na tsarkin zuciya ita ce wato zuciya ɗin da in ta samu tsarkin to duk abin da ya shige ta na koyarwa sai ya samu gurin zama a nan ubangiji wa ta'ala duk wani bayani bayani ne da yake yi mana domin ya nuna mana matsayin ɗan adam a musulunci a musulunci ɗan adam yana da wani matsayi da wani guri wanda ubangiji ya sanya shi maɗaukakin guri wato kula wanda allah subhanahu ta'ala yake da ita dangane da an adam idan muka duba alkur'ani ko kuma muka duba ainihin hatta hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam hatta malaman musulunci za ga cewa a kowane lokaci suna magana akan wani matsayi da daraja da Allah ta'ala ya bai wa ɗan adam so wata waka shi wannan ɗan adam da Allah ya karrama shi ya ɗaukaka shi sai zama na abin halitta ne wanda Allah ya ɗauke shi karimi wato abin girmamawa abin da Allah subhanahu ya ɗaukaka shi ɗan adam da shi shi ne kasamtuwarsa shi ɗan adam Allah subhanahu ya sanya shi ya zama halifansa a doron ƙasa ubangiji subhanahu ta'ala kuma duk abubuwan da ya samar a duniyar nan yana samarwa ne domin jin daɗin shi ɗan adam ɗin idan muka duba za mu ga misali a cikin suratul jathiya aya ta goma sha uku Allah subhanahu ta'ala cewa yake cewa wa lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu Allah yake cewa kuma ya yassare muku ya hore muku dukkan abubuwan da suke sammai da dukkan abubuwan da suke ƙasa jami'an minhu gaba ɗayansu daga gare shi ya hore muku su kusuwa ko 'yan adam wannan ba karamin girma ba ce ubangiji subhanahu wata'ala yayi dangane da dan adam kuma ubangiji subhanahu wata'ala abin da yake nuna mana shine wasu hususiya abubuwa ke ɓantattu da su kasance dangane da ɗan adam da kuma saƙon da Allah subhanahu wata'ala ya turo zuwa ga ɗan adam ɗin. Ashe Ubangiji subhanahu wata'ala ba ya lura ne da cewa wannan bawa nasa ɗan adam yana da wata kima a gare shi ba shi yasa duk ya sahara mana ya yarsare mana ya hore mana dukkan waɗansu abubuwa domin jin daɗin to haka ne Allah subhanahu ta'ala yake al'amuransa idan kuma muka gani za mu ga ayoyi daban-daban da Allah ya saukar da su dangane da ainihin shi kansa ɗan adam yake nuna cewa ya turo mala'ika jibrilu domin ya kawo alkur'ani ya kuma saukar da shi a zuciyar muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah kuma wannan ayoyin da Allah ta'ala ya ishara da su ya fara saukarwa ga wannan manzo nasa sallallahu alaihi wa sallam. ayoyi ne waɗanda suke ɗaukaka sha'anin ɗan adam a cikinsu da kuma irin alaƙa ɗin da ke tsakanin ɗan adam da ubangijinsa alaƙa ce ta girmamawa alaƙa ce ta shiryarwa alaƙa ce ta koyarwa wanda duk waɗannan ayoyi Allah subhanahu ya dinga bayaninsu tare da magana yana kawo ubangijinka ubangijinka ko kuma rab rab shine wanda yake yake shine ubangijinka wanda ke baka tarbiyya yake baka kulawa saboda haka kenan wannan tarbiyya da kulawa da neman ɗaukaka ɗan ajam ɗan adam a cikin waɗannan bayanai da kuma waɗannan ayoyi da Allah ya saukar ya fara saukar wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayoyi ne guda biyar waɗannan ya nuna cewa Allah ta'ala yana so ne ya kai ɗan adam zuwa ga kamala waɗannan ayoyi na farko-farko su ne inda Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala yake bayani a cikin suratul alaq aya ta ɗaya zuwa ta biyar yake cewa bismillahir rahmanir rahim iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq iqra bi rabbikal akram iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam waɗannan ayoyi ya ikhwani waɗannan ayoyi guda biyar ubangiji subhanahu ta'ala bisa haƙiƙa wani bayani ne wanda yake yi na ɗaukaka ɗan adam na farko dai cewa ake cewa da rasulullah a bisa lisanin mala'ika jibrilu yake cewa ka yi karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta ya halicci ɗan adam daga gudun jini ka yi karatu sannan kana mai girmama ubangijinka kuma ka yi wannan ubangijin naka allazi allama bilkalam shine wanda ya sanar da alkalami ya sanar allamal insana malam ya alam ya kuma sanar da ɗan adam abin da bai sani ba wannan duk a ciki ubangijinka ubangijinka allah subhanahu ta'ala yana nuna alakansa da bawa sannan yana nuna irin karrama wanda ya wa dan adam a cikin waɗannan ayoyi guda biyar da muka karanta ashe kenan alaka ce mai girman gaske da yake nuna irin waɗannan maganganu maganganu ne suka shafi ɗan adam da ubangijinsa da irin alakan da take tsakani da kuma ga abubuwan da ubangiji subhanahu wata'ala yake so yayi na karrama shi ɗan adam ɗin ga kuma irin alakan da yake son samarwa da ita to hakika ɗan adam ba kowa ba ne idan ya duba al'amura na halitta baki ɗaya da allah ya yi na duniyar nan baki ɗayan ta ka kalli sama ka kalli ƙasa ka dubi irin abin da Allah ta'ala ya halitta amma kuma duk da waɗannan abubuwa da Allah ya halitta manya-manya sama da ƙasa da tsaunuka da duk abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya halitta sai ya kasance ruhi na ɗan adam shine ne hakikatan abin da Allah subhanahu ta'ala ya karkata zuwa gare shi yake so ya tarbiyyantar da ɗan adam ya bashi wannan matsayi to wannan kurin ya isa ɗan adam ya san cewa ubangijin da ya masa wannan to ya kamata a cikin komawar mutum zuwa ga wannan ubangiji ɗan adam ya kasance ya ɗauki tafarki managarcin tafarki wanda zai yi wani abu na hoɓɓasa a cikin wannan rayuwa ta duniya hoɓɓasa ta haƙiƙa domin ya riƙi wani guziri zai koma zuwa ga wannan abin ƙauna nasa zai koma zuwa ga wannan wanda ya girmama shi din zai koma ya haɗu da wannan wanda ya ɗaukaka shi din nan to idan baka da guzurin da zaka je wajensa to kaga za ka kasance in ka koma haɗuwa ce wacce take haɗuwa taɓaɓɓiyar haɗuwa haɗuwa ce wacce take cike da asara saboda me saboda ya nusar da kai dan adam ya girmama ka ya ɗaukaka ka ya ɗora ka a kan tafarki ya nuna maka hanyoyi na shirya sannan ya ce ka bi su kuma ka bi su ɗin ga abubuwan da za ka samu in ya yi maka tanadinsa to idan mutum bai kasance ya riƙi guzuri a nan duniya ba ya kyautata ɗabi'unsa tsakaninsa da al'umma tsakaninsa da ubangijinsa ya zama mai binsa sau da kafa mai bin dokokinsa yadda ubangijin yake so to waɗannan irin mutanen da ba su haka ba su ne a ranar kiyama suke kasancewa cikin nadama wal iyazu billah ashe kenan idan muna cewa mu riƙe guziri saboda tafiyar da muke yi ta koma zuwa ga ubangijinmu ba wani abu ba ne illa mu yi tuntuntuni cikin irin karrama mu da Allah subhanahu ta'ala yi kamar yadda muka bizo da waɗannan ayoyi Allah ya karrama mu ya ɗaukaka mu ya nuna mana hanyoyi waɗanda za mu bi mu samu tafarki managarci mu samu sa'ada ta duniya da ta lahira to ba abin da ya rage ga ɗan adam illa ya zama a kowane lokaci yana tanadi tanadi tanadi na guzirin da zai kama wannan hanya tare da wannan guzirin kar ya kuskure kuma ya bar wannan guzirin ya kubuce masa waɗannan su ne hakika na rayuwa wannan shi shine tafarki managarci ga duk wani mai hankali wanda ya san abin da yake yi to gashi ana nuna mana lokaci yayi za mu tsaya a nan insha Allah sai a shiri na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله To shirinmu na ƙarshe shine mamacin shirin nan na Afirka a yau, ai saurari lafiya. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa na kasa da kasa da suke da alaka da nahiyar Afirkan. a yau shirin namu da yadda Allah dai zai dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamurra da suka fi daukar hankula a Najeriya musamman ma ta fuskar siyasa inda batun zabar 'yan takara a bangaren fitar da gwani na jam'iyyar apc da pdp a matakai daban-daban ya fi daukar hankula a fagen siyasa a kasar wannan mako shirin namu na yau da allah dai zudubi akan wannan batu da ma wasu batutuwan na daban gwargwadon yadda a lokaci ba mu hali da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni abdullahi salihu katsina na shirya kuma zan jagoranci gamar gabatarwa. a cikin wannan mako da muke ciki dai lamuran batun siyasa ne dai suka fi daukar hankula a matakai daban-daban a najeriya za mu fara yin dubi ne akan matakin da hukumar zaɓe ta najeriya din wato inec ta dauka na tsawaita lokacin fitar da gwani na jam'iyyun ƙasar ga 'yan takara waɗanda suke neman mukamai daban-daban na siyasa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta najeriya din inec ta tsawaita lokutan zaɓe tare da kara lokacin zaɓukan fitar da gwani wannan da yana zuwa ne yayin da jam'iyyar apc mai mulki a najeriya din ta dage lokacin gudanar da zaben fitar da dan takarar shugaban kasa hukumar inec ta ce ta kara tsawaita lokacin ne bayan tattaunawa da shugabannin jam'iyyun siyasa guda goma sha takwas waɗanda aka yi wa rajista kwamitin ba da shawara a tsakanin jam'iyyun ne ya nemi a ƙara wa'adin mako guda ga jam'iyyun domin kammala zaɓukan na fitar da gwani shugaban kwamitin shine ya inec da ta dage ainihin lokacin da aka sanya tun daga farko na ranar uku ga watan yunin gobe to sai kuma wani batun wanda shi ma ɗauki hankali wato batun kotu da ta tabbatar da cewa tsohon shugaban kasar goodluck ebele jonathan yana da 'yancin tsayawa takarar shugaban kasa din da babban kotun tarayya ta najeriya a yana gowa babban birnin jihar bayelsa da yake hukuncin cewa tsohon shugaban najeriya din goodluck ebele jonathan zai iya tsayawa takarar shugabancin kasar a ranar juma'a ne dai kotun ta zartar da wannan hukunci sai dai tsohon shugaban tarayyar najeriya din goodluck ebele jonathan bai fitar da wata sanarwa ba da ke nuna cewa zai tsaya takara a wannan karo ko a kwanakin baya dai sai daga mayar kungiyoyi a arewacin najeriya suka saya wa jonathan tikitin takarar shugaban kasa a karkashin inuwar jam'iyyar apc duk da cewa jonathan din dai ya nisanta kansa daga wannan batu to sai kuma wani batun shine batun zaben fitar da gwani na 'yan takarar gwamnonin jihohi a najeriya din na jam'in apc da pdp inda manyan jam'iyyun siyasar guda biyu na najeriya wato apc da pdp suka fitar da 'yan takara na gwamna da na 'yan majalisun tarayya da kuma na jihohi a ranar 26 ga wannan wata ne dai jam'iyyar apc mai mulki ta zaben fitar da 'yan takara a mukamin gwamna a jihohin najeriya zaben da ya gudana ne lafiya a wasu jihohin yadda kuma a wasu aka fuskanci turjiya daga wasu 'yan takarar a ranar 25 ga watan mayu ne na shekara ta 2022 aka gudanar da zaɓukan fitar da gwani na gwamnoni a babbar jam'iyyar adawa a najeriya ɗin wato pdp inda aka yi gumurzu a tsakanin 'yan takara da dama duk wadda an yi zaben ne a kusan dukkanin jihohi amma akwai wuraren da aka yi maslaha kamar irin jihar sokoto to a dukkanin tarukan zabukan fitar da gwani ɗin da aka yi na jam'iyyun siyasan a najeriya a cikin wannan mako babba abin da ya fi ɗaukar hankali dai shine yadda tsohon mataimakin shugaban najeriya a tiku abubakar ya lashe zaɓen fitar da gwani na jam'iyyar pdp da ke neman takarar shugabancin ƙasar tsohon mataimakin shugaban najeriya alhaji atiku abubakar da ya lashe zaben fitar da gwanin ne na ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar pdp atiku abubakar ya lashe zaben ne bayan da ya samu kuri'u 371 ya kayar da gwamnan jihar rivers wanda ya zo na biyu da kuri'u 237 tsohon shugaban majalisar dattawan najeriya kuma shugaban kwamitin ya gudanar da zaben wanda kuma ya bayyana sakamakon zaben wanda aka gudanar a abuja babban birnin najeriya a jawabin da ya yi bayan nasarar da ya samu tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar ya caccaki gwamnatin apc mai mulki a najeriya yana cewa ta jawa kasar koma baya a dukkanin bangarori kasancewar babu wani abin da ta yi na warware ayyukan alherin da ya ce jam'iyyarsa ta pdp ta shuka gabanin apc da ya bayyana cewa tun daga shekara ta 2015 da apc ta karɓi mulki babu wani abin a zuwa a gani a ƙasa da in najeriya su gani amma kuma atiku abubakar alwashin cewa zai mayar da najeriya kan kyakkyawar turba idan har ya samu nasarar lashe zaben shugaban kasa kafin fara zaben ne da gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambol ya sanar da wa atiku abubakar tare da umartar magoya bayan sa baki daya da su zaɓi atiku abubakar a yayin zaben fitar da gwanin kuwa shekara ta 2019 ma atiku abubakar ya yi wa pdp takara amma ya yi rashin nasara a babban zaɓe wanda shugaba muhammadu buhari ne ya lashe zaben atiku abubakar mai shekaru 75 a duniya dai zai fuskanci duk wanda apc za ta tsayar a matsayin dan takararta na shugaban kasa wanda ne karo na uku wanda aka zaɓi atiku abubakar don yin takarar shugaban ƙasar najeriya ba tare da ya samu nasara ba atiku abubakar goggen ɗan siyasa ne dai wanda ya shafe shekaru da dama yana jan zaren siyasa asali ma dai yana daga cikin jigajigan mutanen da suka kafa jam'iyyar ta pdp an haifi atiku abubakar ne dai a ranar 25 ga watan nuwamban shekara ta 1946 a jihar adamawa da ke arewa maso gabacin najeriya kuma ya kasance jigon ɗan siyasa kuma hamshakin attajiri a najeriya tun banda najeriya ta dawo da mulkin demokuraɗiyya a shekara ta 1999 atiku abubakar ya kasance mataimakin shugaban ƙasa na goma sha ɗaya a mulkin shugaba obasanjo a tsakanin shekara 1999 zuwa 2007 ya mallaki katafariyar jami'ar abti wato american university of nigeria a jihar adamawa kamfaninsa na hada-hadar man fetur mai suna intels nigerian limited yana hada-hada a kasashen afirka waɗanda suka hada da angola equatorial guinea gabon da south tom and principal teku abubakar ya tsunduma a cikin harkokin siyasa ne a shekarar 1989 kuma yana cikin makusantan tsohon mataimakin shugaban kasa na mulkin soji janar shehu musa yar adu'a ya shiga jam'iyyu daban-daban tun da ya shiga harkokin siyasa an zaɓi a atiku abubakar a matsayin gwamnan jihar adamawa a shekara ta 1998 ko da yake daga bisani chief olusegun obasanjo ya zaɓe shi domin kasancewa mataimakinsa daga wancan lokacin ne zuwa yanzu dai wannan ne karo na uku da atiku abubakar ke tsayawa takarar shugaban ƙasa ko da yake ya tsaya zaben fitar da gwani sau da dama shekara ta 2007 jam'iyyar action congress of nigeria wato acn ta tsayar da shi takara inda sha kayi a hannun dan takarar pdp umar musa ra'adua kasalika shekara ta 2019 ya fafata da muhammadu buhari na jam'iyyar apc amma bai nasara ba sai kuma yanzu da pdp ta tsayar da shi takara domin fafatawa a zaben shekara ta 2023 duk da cewa dai har yanzu sauran manyan jam'iyyu waɗanda ake ganin cewa za su iya taka rawar gani a zaben shugaban ƙasa irin su jam'iyya mai mulki ta apc da kuma sabuwar jam'iyyar nan ta nnpp da ma sauran jam'iyyu waɗanda ba su gudanar da zaben fitar da gwani na ɗan takarar shugabancin ƙasa ba amma dai da dama daga cikin masu bin diddigin lamarin siyasa a najeriya suna ganin cewa fitowar atiku abubakar daga babbar jam'iyyar adawa a najeriya din wato pdp a matsayin dan takarar shugaban kasa hakan yana a matsayin wani babban kalubale ne ga jam'iyya mai mulki ta apc wadda har yanzu bata iya kammala shawarta kan wanda zai tsaya takarar shugabancin kasa daga jam'iyyar ba zaben shekara ta 2023 dai yana cike da manyan kalubale musamman ma ganin yadda dukkanin manyan jam'iyyu suka sha alwashin ganin cewa su ne suka samu wannan nasara inda jam'iyya mai mulki take fatan ganin ta iya ci gaba da rike wannan kujera da take a hannunta tun shekara ta 2015 yanda sauran jam'iyyun ke fatan ganin sun kwace wannan kujera daga hannunta a zaɓe mai zuwa shekara ta 2023 to jama'a ba saurari lokacin da muke da shi da ya riske mu dole anan zamu ji alazamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa ne Abdullahi Salihu Katsina wanda na shirya shirin na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. ga Hassan Barka ya shigo ɗauke da shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan Barka ne ke muku lalimar marhaban a cikin wani sabon shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Ga dai malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na BOH da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government Kebistan Najeriya. To a yau ina son ne ku bani dama domin in taya Alhaji Atiku Abubakar murnar lashe zaben da ya gudana a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda dalige suka zaɓe a matsayin ɗan takara ɗaya tilo na jam'iyyar PDP wanda zai wakilci zaɓe mai zuwa na shekara ta 2023. Da fatan Allah Ubangiji ya bashi nasara a ƙarshe ina addu'ar Allah ya ba mu shugabanni na gari suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kiristan Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyo Hausa BOH Tehran Jamhuriyar Musulunci Iran. To a yau zan yi tsokaci ne dangane da abin da ake cewa ihtiyaz kama jirgin Iran da aka yi wanda Amerika ta yi gaskiya muna godiya sosai ga Jamhuriyar Musulunci irin jan kokari da take yi faɗin Allah kenan wal ainu bil ain wal uzna bil uzn masha Allah madalla da Jamhuriyar Musulunci da ta dakatar da ta rike jirage guda biyu na ruwa to wannan babban nasara ce ga gagaruma wayanda za su tafi daga sun ɗauko man fetur daga iraki zuwa kasar amerika to wannan babban nasara ce ga jamhuriyar musulunci babban nasara ce ga dukkanin musulmai wannan haka muke so mu ga ana dunkufar da makiya allah masu taurin kai da girman kai irin wayannan kasashe masu cutar da musulunci ana nuna musu iyakarsu allah ya kara taimakon jamhuriyar musulunci iran ina godiya mai magana ibrahim allah Rabi'a Hawa Iju daga nan birnin ya mai jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum warahmatullahi ma'aikatan biyu Hausa Radio Musulunci ta Iran mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaran hakikanin gaskiya mun yi farin ciki kuma mun ji daɗi da dakarun jamhuriyar Nijar suka yi nasara halaka mayakan Boko Haram guda arba'in a yankin tsibirin tafkin Chadi a yayin da suka dakile wani mummunan hari da za su kawo hakan ya yi daidai muna kara musu kwarin gwiwa Allah ya ba su nasara Allah ya ba su sa'a Allah tsare su kuma Allah ya ba ya kawo kwanciyar hankali a kasar mu Niger da ma yankin tafkin Chad da ma kasar kasashen Afirka gabaki daya da ma duniya gabaki daya Allah ya kawo kwanciyar hankali mai magana Yakuba mai aski bararaka a jihar da magaram ku tashi lafiya muna tare da ku a yau da kullum insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana Muhammad bare bare shugaba na fada mazajin da ganya mai Niger gaskiya ina jinjina ma pdp yadda suka tsaya suka yi zaɓi shugaba alhaji atiku to lalle kuma muna jinjina mishi kuma muna ce mishi gabadai gabadai eh allah ba da sa rabo mai albarka gudun gaisuwa da fata alheri zuwa ga duk wanda suka biya da mu sau da kafa Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran suna na gwani lawan Ali game da na shigo wannan fili ne domin a ku bani dama na yi jan hankali ga waɗannan ake kan fidda gwani ko in ce wanda suke a ƙoƙarin ɗarewa da madafin iko na nan ƙasar Nijeriya daga kan ciyaman zuwa shugaban ƙasa a ina so ku bani dama na jan hankali zuwa gare su da su sani fa wannan mulki da aka ba su duk wannan ya hau to amana ce aka ba shi kuma Allah zai tambaye su wannan amana ya suka gudanar da mulkin su kuma ya danganta da inna ka tafiyar da mulkin ka na abin da zaka iya zaka iya shi amma ka ki to lalle Allah zai tambaye ka wannan amma Allah ba zai tambaye ka abin da ba za ka iya ba kuma ba kai ba Allah ba zai tambaye ka wannan ba amma muddin za ka iya amma ka ki ka ki magance abin to Allah ba zai tambaye ka kuma ina fatan kowa wannan ya ce zaben fidda gwani wannan aka yi daga kan jam'iyyar PDP NNPP da zuwa pdp ina ta su murna wanda suka lahe zaben tunana gwani lawan ali game da na kiraye ku ne daga nan kura a kanan dabo daga nan kuma garin game da tewan unguwar ciro mafatin za ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa BOH mai magana Uda Mamadu a jadkuri a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar a jamhuriyar niger Yau zan yi amfani da wannan dama na kira ga shugabanninmu na Afirka inda suka mai da hankali wa sayo kayayyaki daga kasashen waje ko kuma dogaro da kasashen waje to ni ina kira ga shugabanninmu yanzu yakin da ake a kasan ukraine tsakanin rasha da ukraine yanzu ga fulawa su alkama sun yi tsada a mu to ina kira ga shugabanninmu su inganta masana'antu na cikin ƙasa da duka manoma da makiyaya a tallafa musu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sasha hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sulu usman daga nan bakin kasuwar taransa da magaram to lokaci na yau zan yi shi ne da jinjina ta musamman zuwa ga babban bankin raya kasashen afirka da ya bada taimakon abinci don saboda rage radadin yunwa a kasashen afirka to wani abu da babban bankin raya kasashen afirka ya yi daidai kuma mun yaba mashi mun ji daɗin wannan abu sosai sai dai muna kira ga hukumomi musamman mu na nan jamhuriyar nijar da in sun samu taimakon da su diba girman allah su rarraba shi fi sabilillah ka a bar abin ya koma a hannun yan kasuwa don saboda akwai wani tsohon shugaban kasa ya yi magana ya ce idan ka ga nijar ta yunwa to da marguba wa abinci idan ka ga nijar ba ta yunwa ba da marguta abinci to babban babban abin da zai baka tsoro malam Hassan Barka idan ka shiga da margo a yanzu abin da ake sai da tiya hatsi shika guda hin ruwan damana ya sauka saboda in ruwan damana ya sauka sai abin da hali yayi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na biyu da jamhuriyar musulunci iran da magana isu na maɗace da maganar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar ina so ku bani dama a yi jina ga hukumar kiwon lahiyar mu ta jamhuriyar nijar dangance da sanarwar da muka ji cewar za a ba mutane magunguna idan dai mutum matsalar fali ta same shi za a mai magani kyauta a gidan asibiti to hakika muna farin ciki haka kuma muna jinjina ga wannan tsari da fatan abu abin zai tabbata na gode sashen hausa na biyu mai magana isu ne maɗatai da magaram na jan na kira ku daga nan birni mai ku tashi na To da hakan ma muka kawo karshen wannan shirin sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa nake cewa mu huta lafiya. To da wannan ma kawo karshen sheshen namu amma da yake masu 'yan dakikoki ga takaitattun labarai. kakakin ma'aikatan harkokin wajen ƙasar iran sa'id khatib zade ya yi allah wadai da keta hurumin masallacin al'aksa wanda yahudawan sahioniya suka yi a jiya lahadi tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakaltar khatib zade yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa kubutar da masallacin al'aqsa shine babban al'amarin da ke gaban al'ummar musulmi a halin yanzu a duniya ya kuma kammala da cewa haɗin kai da aiki tare ne kawai zai ba wa musulmi damar samun nasara a wannan yaƙi da hamci ƙasar isra'ila kafin haka dai a jiya lahadi ne dubban yahudawan sayoniya suka gudanar da abin da suka kira jerin gwanon tutoci wanda ya kai su ga shiga masallacin al'aksa ta gabacin birnin kudus inda falasɗina suka fi yawa yahudawan wa'anda suka sami rakiyar sojojin hamji kasar isra'ila sun kara da matasan falasɗinawa a lokacin da suka shiga masallacin suka kuma kori falasɗinawa musulmi daga cikin masallacin sannan suka ci gaba da ibadunsu a ciki falasɗinawa kimanin 145 ne dai suka ji rauni saboda harbin bindiga ko kuma wasu makamai da sojojin Yahudawan suka yi amfani da su a kansu a jiya lahadi jami'an gwamnatin kasashen iran da iraki sun nemi hanyoyin yaƙi da bala'in hadarin ƙura da kuma sauyin yanayi a kasashen yankin kamfanin dinancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto mataimakin shugaban ƙasar iran ali salijeki da kuma firayim ministan ƙasar iraki mustapha alkazimi suna faɗar haka a ganawar da suka yi a jiya lahadi a birnin bagdaza babban birnin ƙasar iraki bangarorin biyu dai sun buƙaci dukkanin ƙasashen da abin ya shafa su gaggauta ɗaukar mataki don shawo kan wannan bala'i na sauyin yanayi da kuma hadarin ƙura wanda yake shafar lafiyar mutanen ƙasashen yankin hukumomin kiwon lafiya a tarayyar najeriya sun tabbatar da kamuwar mutane 21 da cutar ƙyandar biri daga farkon wannan shekara ya zuwa yanzu hukumar ndcd mai yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta bayyana cewa daga cikin mutane 61 da ake hasashen suna da alamun cutar 21 daga cikinsu sun kamu da cutar a yayin da ɗaya daga cikinsu ɗan shekara 40 a duniya ya rasa ransa an saba samun cutar kyandar biri a ƙasashen kamaru afirka ta tsakiya demokuraɗiyar congo da kuma najeriya a baya amma cutar ta fara jawo hankali ne a lokacin da mutane kimanin 200 suka kamu da cutar a kasashe goma sha tara na nahiyar turai a cikin watan mayun da muke ciki amma babu wanda ya rasa ransa masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran wata kotu a birnin alkahira na kasar masar ta yanke hukuncin daurin shekaru goma sha biyar kan abdulmomin abdulfutu tsohon dan takarar neman shugabancin kasar daga kungiyar 'yan uwa musulmi wacce gwamnatin kasar ta haramta kamfanin dilancin labarun reuters ya bayyana cewa abul futu dan shekara 70 a duniya yana fama da cututtuka da dama a lokacin da kotun ta yanke masa hukuncin daurin shekaru goma sha biyar na zaman kaso saboda laifin yada labarai na karya da kuma yunkurin juyin mulki a kasar labari ya kara da cewa muhammad alkasas mataimakin alfuto ya tashi da shekaru goma a gidan kaso sai kuma muhammad izzat wanda kotun ta yankewa hukuncin shekaru goma sha biyar na zaman kaso shi ma iran za ta gurfana da kasar canada saboda fasa wasan zumunci na shirin gasar qatar 2022 an shirya wasan ne a matsayin wasan zumunci da farko amma sai ya dawo rigimar siyasa tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa hukumar kungiyar kwallon kafa ta kanada ce ta zaɓi ƙasar iran a matsayin ƙasar da za ta buga kwallon zumunci da ita saboda shirin gasar fifa ta da 2022 labarin ya ƙara da cewa an shirya cewa kungiyar kwallon kafa ta ƙasar iran da za ta je ƙasar kanada don yin wasa ta zumunci a ranar 5 ga watan yuni mai zuwa sai dai firaministan ƙasar ta kanada wato justin trudeau ya buƙaci hukumar kwallon kafa ta ƙasar da ta fasa wasan To ma saurare ya zama wajibi in jaran zamu shirin a nan gan lokacin da aka ɗaya mana ya riske mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki zuwa ɗan shirye amma kafin na amadin tahir amin da kan labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.